ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma su kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Sannan za a iya jan yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. Duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala inda a yau ma za mu yi magana ne akan neman shawarwari wajen masana kafin a kai matakin auratayya. sa'a muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana bakwa domin tattaunawa akan wannan batu. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakon da ta gayyato mana. Mai sauraro barkan mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau na tare ne da matasa inda zamu tattauna da su akan al'amuran da ya shafi ba da shawara ba da shawara wani jigo ne na zamantakewar aure waɗanda ba kowa ne ya fahimci karfin ikon wannan bangare ba wato ba da shawara ga ma'aurata ko kuma amfaninsa ba da shawara wato kansilin kamar da ake ce da shi a turanci al'amari ne wanda waɗansu al'adun sun yi nisa a wannan bangaren ta inda in har za a yi aure ko kuma ana cikin auren aka samu matsala to kafin abin ya kwaɓi har sai an tabbatar da cewa bayan miji da mata sun kasa daidaita su an shigo da waɗansu a ciki wanda da wani lokaci ba yan uwa ake samu don su bada shawaran ba akan iya samun waɗanda suka kware ko suka kware a wannan fanni na bada shawarwari don su kawo tallafi don a samu daidaito da zaman lafiya da fahimtar juna a wannan zaure yana tare ne da malama khadija sa'ad muhammad wadda take ita ce shugaba ta ƙasa ta wannan kungiya ta babbar mace wanda suke bada shawarwari ga ma'aurata wanda suke shirin aure da kuma waɗanda ma suka tsufa a cikin al'amarin auren sannan sai malam ismail zakar wanda yake shine pro wanda shi ma yake ba da nashi tallafi da gudunmawa a ta wannan bangare na bada shawarwari da kuma samun daidaito tsakanin ma'aurata matasa barka da zuwa wannan zauri namu malama Khadija bari mu fara da ke idan aka ce ba da shawarwari shin menene wannan ma kalmar take nufi A to jama'a assalamu alaikum a takaice idan aka ce ba da shawara yana nufin mutum yana da wani abu wanda yake damun shi zai kuma je ya samu wanda ya yadda da shi ya faɗa masa ga abin da yake damun shi don Allah ya ba shi shawara ta mahanga mai kyau akan wannan abin domin a samu nasara abin da shi mutum din yake nema a rayuwarsa. Wato a samu mafita. Kwarai da gaske. Bayan sanin ma'anan shi ah, abin da ake cewa ba da shawara yake kawo mutum ya buƙaci ba da shawara shawaran kamar yadda kika nuna mana cewa sai idan har akwai wani matsala ko bukata ta neman shawara don samun mafita to menene ke kawo su wa'annan matsalolin da har sai mutum ya wuce daidai shi kurumin eh, inda yake muhallinsa ya nemi shawaran wani kamar wa'ansu irin matsaloli ne ake iya samu to da farko a shi abin da ake neman shawara a kansa ya danganta kuma ya kasu kashi-kashi za mu iya farawa da cewa akwai wanda abin da yake damun shi a cikin zuciyarsa ne shi kadai abin yake mai yawo to wanda da ke fama da irin wannan dole shi kadai ba zai iya ba kanshi shawara ba dole yana bukatan ya ji yaya kuma wani yake ganin wannan abin idan ya yi daidai da tunaninsa to ya zama na cewa tunanin da yake yi mai kyau ne zai iya aiwatar da shi idan kuma ya saba da tunanin da shi yake cikin zuciyar shi to zai iya gane cewa zai iya ma faɗa ma wanda yake ba shi shawaran cewa to amma da ni kaza ne nake tunani in yi to sai su hada guda biyu sai a ga to wanne ne idan aka yi za a fi samun mafita sannan kuma akwai shawara wanda wani ma shi bai san yana cikin matsala ba kai ne kawai zaka hango shi ka gane cewa yana cikin damuwa to ya danganta da yanda kuke da mutum din da kuma yanayin fahimtansa zaka iya zuwa ka ce ni ko ina ganin kamar yanda naga kana kaza ko kina kaza inda zaki ta kaza da zai fi ba da ma'ana to an yi sa'a wannan yana da fahimta ko tana da fahimta za ta iya yadda ta kuma gwada kuma idan aka samu nasara ta ji daɗi ko ya ji daɗin wannan shawaran da aka bashi sannan kuma akwai shawaran da shi abun bai riga ya faru ba bai kuma zo ba amma zaka iya ba mutum yadda zai zama ya shirya ma zuwan wannan abin shine kamar masarar da kika bada na baya cewa kamar muna bada shawarwari ga waɗanda za su yi aure da ma waɗanda suke cikin aure mm. kin ga wanda bai yi aure ba bai ma san menene aure ba bare ya san me zai tambayi shawara akai amma akwai abin da ake cewa a shirya mutum da turanci da ake cewa ai preparing mutum mm. abin da zai zo idan mutum ya zo neman shawara na abin da ya shafi aure za a gaya masa menene auren meye kuma ake bukata a zamantakewan aure sannan kuma wasu matsaloli ne wanda ake ganin cewa za su iya tasowa hmm. a cikin gidan aure to idan suka taso yaya mutum zai yi ya warware ba tare da sai ya je neman shawara a daidai lokacin ba hmm. to idan mutum aka riga aka kintsa shi a kan haka din hmm. ran shi da zuciyar shi ya riga ya san dama irin haka zai zo to da zaran abin ya zo zai iya gane cewa tunda an ban misali an ce yanzu misali idan wani sabani ya zo tsakani na da abokin zamana ko abokiyar zamana kamata yayi na farko mu zauna da ni da ita mu kawo matsala ga kaza ya shigo tsakaninmu har ya kawo saɓani shin meye ya kawo matsala kaza ne ya kawo matsala to ya za a yi mu warware a'a nan gurin ke ne kika yi kaza da a lokacin kin faɗa min da wuri da na san matakin da zan ɗauka ita ma misali in matan ne za ta ce to an aka nuna ma misali matan cewa idan har namijin ya kawo wannan to a daidai lokacin ita abin da ya dace ta shi ne sai ta ce to ka yi hakuri lokacin ban san haka ya dace ni ba amma insha Allah nan gaba in haka ya kasance ga yanda zan yi to kin ga an warware wannan matsalan to idan ka riga ka koya ma mutum tun kafin a yi aure a lokacin da matsala ya zo zai tuno cewa to ai lokacin da ake koyar da ni da ake zamantakewa aure an faɗi kaza to eh. ashe da ga wani abu ya zo wanda ban saba da shi ba abokin zama shi ya kamata in yi sauri in fara gaya ma saboda kai ko miji ko mata duka mm. za su iya faɗa ba wai dole sai mata ba miji shi ma miji zai iya ganin wani abu da ya ga hankalin shi bai kwanta ba kuma ya san ya kamata matan ta sani ya kamata ya faɗa ga abokiyar rayuwa da abokiyar rayuwa saboda a wurin kamar training din akwai abin da dukansu mukan koya musu na cewa duk abin da ka san cewa idan ka ɓoye wataran zai kai fatinan ka zai sani wato ma'ana abokin zaman ka ko namijin ko mace zai sani mm. to ya fi alkhairi ka faɗa ma mutum a ta yanda kake so ka faɗa mai ya fahimta mm. akan sai idan ya bayyana mm. sai ka zo yin bayani saboda ba zai taba ganewa ba wannan is a psychological abu ban sanya ake ce ma psychological abu ba da Hausa wato abu ne wanda yake ya taba kama na tunani yawa na tunani na yawa na kwakwalwar mutum saboda idan ka riga ka boye abu mutum can a titi ya zo ya gano duk yanda zaka zo ka mai bayani wai ya gane cewa ga dalilin da yasa ka ba zai taba fahimta saboda an taba amana yawwa saboda zai ji baka kyadda da shi ba amma hmm. idan a tun farko ka faɗa kai ka san yanayin siyasan da zaka fito da shi wurin faɗa mai koda baka faɗa duka ba in ka dan faɗi kaɗan koda ya ji wani a waje ba zai ce ai baka taba faɗa mai sai dai ce amma baka faɗa duka ba to kin ga a lokacin idan ka ce ai abin da yasa ban faɗa duka ba saboda ina gudun fitina ne hmm. mutum zai fahimta tunda ya san ka dan faɗa yawwa to irin wannan matakan shi ake bi wurin abin da ya shafi ba da shawara daga mai ba da shawara da kuma wanda yake ɗaukan shawara malama khadija ta yi maganganu a ciki ma har ta faɗa cewa akan sa wai siyasa a cikin al'amarin zamantakewar aure don dai a samu a samu zaman lafiya to ta yaya kuke bada shawarwari ga waɗanda suke neman shawara idan sun zo to wani hanyoyi kuke bi assalamu alaikum a hanya na farko da muke kokari mu bi shine na farko mukan daga tattaunawan da muke yi da waɗanda suka kawo matsalolin su ko suke neman shawara mukan kokari mu fahimci menene rayuwarka saboda kuma menene tarbiyyarka kuma menene al'adar kuma menene addininka wannan abin suna da mahimmanci sosai saboda idan ba mu fahimci wannan ba muna iya ɗaura ka akan wasu al'amura da ba za ka iya ba saboda duk abin da za ka iya kuma ka ba da effort ko ƙoƙarin yi shine za mu yi ƙoƙarin mu inganta maka saboda ka yi a samun matsala shi kowane damuwa ko kuma kowane matsala yana da yadda za a yi maganin shi daban-daban amma kuma a ƙarshe abin da ake so a ci cimma nasara yi kokari mu duba wa'annan al'amuran sai mu ce ok to ga yadda ka fito ga yadda kake kuma ga abin da za ka yi kuma mu faɗa maka cewa wannan abin da me ka taɓa gwadawa domin ka magance wannan matsala idan ka yi daga nan sai mu ɗaura daga labarin da ka bamu ko kuma history da ka bamu na background ɗin matsalolin ka sai mu ce to ok ka yi kaza tunda ka yi kaza bihi ba ka yi kaza bihi ba to ka gwada kaza ka kuma yi kaza ka yi kaza mu nemi kuma mu tattauna da wasu mutane wanda suke tattare da wannan matsala domin mu ga yadda za mu shawo kan matsalan cikin sauki kuma inganci. Wato ba kowane matsala ce ake iya warware ta nan take ba ke. Akwai wani matsalar da sai ta buƙaci lokaci. Sosai kuwa ai a ƙa'ida ma ina ganin a duk wata matsala da ka zo ka ce ka maɓoɓore ta a lokaci ɗaya gaskiya a abin da muka fahimta tana iya warwarewa matsala ba ce mm. amma in dai matsala ta kai matsala da har zaka zo ka ci kana buƙatar a ai counseling ɗinka ko a baka shawara yana da buƙatar a koma a ga me menene root cause din problem wato ainihin yawa ainihin tushen matsala mm. in ba an warware ainihin tushen matsalan ba idan aka mata gyara daga sama wato cosmetic address a tana iya bacewa ko da fuska ne na kwana biyu ko uku za ta iya warwarewa ko da yaushe to malama Khadija um, kafin mu fara gabatar da shirin na tattauna da muka yi kin faɗa min cewa sunan kungiyar kuma babbar mace wanda kuke da shirin rasa da yawa a cikin jihohin Najeriya shin arewaci ne kawai ko kuwa duka da kudanci eh haka ne suna kungiyar mu babbar mace counseling services. Mm. To a dai halin yanzu gaskiya a arewacin Najeriya ne muke da rassa. Muna da shi a Funtuwa, muna da shi a Gombe, muna da shi a Jigawa, muna da shi a Kano kuma muna da shi a jihar Niger. ta kuma garin eh, Kaduna. ya kuma garin Kaduna nan ne headquarters din yake kuma muna fata za mu zagaya gaba ɗaya jihohin Arewa. Dalilin da yasa muka fi mai da hankali a bangaren Arewa mm. a yanzu saboda idan kin lura mafi yawancin matsalolin da ake samu musamman a abin da ya shafi auratayya da kuma zamantakewa gaba daya a arewa ne muka fi samun matsala saboda yanayin al'adunmu da kuma ɗabi'unmu yanayin al'adunmu da muka taho da shi da yanzu an sauka akan hanya an daina yawanci rayuwan jemagu muke yi an saki na al'ada na turawa kuma an kasa kwafowa da mu ba turawa ne kuma ba za mu taba zama turawa ba to shi yasa abin namu ya zama yaƙi ya yi. yayi kwarai da gaske to shi yasa muka fi mai da hankali a bangaren arewaci kuma yawanci kudu mm. su sun daɗe dama suna irin wannan al'amura wanda ya shafi wannan ba da horo akan abin da ya shafi shawarwari na kansilin eh. akan abubuwa daban-daban. Haka ne don ko a coci-coci misali. Kwarai da gaske. wurin ibadar su masallatan da sauransu zaka su suna da wani dan gefe da suka yi. Kwarai da gaske wanda ma'aurata za a aure za a aure ma'aurata don kwanan nan ma ake gaya ma da dama a ka'ida na ba da kansilin musamman wanda ya shafi na auratayya wata uku ne ake ba da cikakken ingantaccen training na na wato horo na shawarwari kwarai da gaske to amma yanzu saboda lalacewar da aka tsinci kai a ciki na zamani abubuwa sun canza akwai wasu cocina da zaki ga su sun ma kara yanzu ya kai har zuwa wata shida domin a bada cikakken horo kari akan yadda da ake yi saboda sababbin matsalolin da aka fuskanta game da aure yawan sake-sake ya yawa ba a fahimci ma menene auratayyan ba da sauransu to dama shi wannan tsari na abin da ya shafi bada shawara a matsayin shi na profession ana ba da shawara akan abubuwa da yawa ba wai auratayya kaɗai ba ne akwai abin da ya shafi zamantakewa ko mu a nan namu kungiyar babbar mace ba wai auratayya kadai muka mai da hankali akai ba mm. akwai ba da shawara akan abin da ya shafi zamantakewa na iyali saboda akwai wanda zaki ga zama ake yi irin abin da ake cewa extended family da turanci wato mm, ma'ana ana zama ba kawai miji da mata ba da yan da sauran sauran mata ba mace da ba ce zo mu zauna mm. bahaushe ya ce zo mu saba to duk irin wannan zamantakewa ana ba da shawarwari wani kuma zaki gani miji aka hada amma tsakanin matan babu fahimtar juna to shi ma irin wannan ana shiga a bada shawara kin ga ba za a ce shawara bane na auratayya tunda mata ba ta auren mata ya uwata amma zama ya hada su sanadiyan miji to akwai yanda za a gaya musu da za su zauna sannan akwai shawara da muke bayarwa da tsakanin iyaye da 'ya'yansu idan aka samu rashin jituwa. Kai magajin ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar mu. Sannan akwai a shawara da muke bayarwa tsakanin iyaye da 'ya'yansu idan aka samu rashin jituwa wani zai ce dama akwai akan samu rashin jituwa tsakanin iyaye da 'ya'ya ai ya kamata duk abin da iyaye suka faɗa ya zama 'ya'ya dole sun zama masu biyayya wannan gaskiya ne haka ya kamata to amma a irin rayuwar da yanzu iyaye suke ma 'ya'yansu su suka lalata wannan da ya zama yanzu iyaye za su faɗi ga abin da suke so amma yara kuma ba akan wannan suke ba zan baki karamin misali iyaye akwai waɗanda suke da al'ada misali ba sa ba 'ya'yansu aure ga 'yan waje sai 'yan mm. gida eh. sai ya zamana cewa iyaye ku kun san al'adan familin ku ne to amma kuma ba za a gaya ma yarinya tun tana karama cewa ba wane shine mijinki ko kuma a cikin 'yan uwanki za mu miki aure sai a kyale ta sai ta je ta fara mu'amala na soyayya da wani a waje sun shaku da juna sai a zo a ce ai ba za a ba mu na waje ba dan uwanta za a ba to wani lokaci daga wannan ake samun matsala sabani ta riga ta mallaki hankalinta ta mallaki hankalinta ko kuma abin da ya shafi sha'ani na karatu kowane dan adam da Allah ya halicce shi akwai abin da yake so a rayuwarsa iyaye ba su da lokacin zama su tattauna da yaro me yasa kake son kaza me kake so ka zama a rayuwa me dalilan ka me kaza to idan abin da yaro ya ce yana so ya zama misali kamar yanzu a kasar nan mu Najeriya akwai karatuttukan da idan yaro yayi kusan ba su da amfani because wasu babu inda ma yaro zai je ya aiki wani babu inda zai practice to amma saboda sha'awa wani zai ce shi kaza yake so ya zama to kinga ya kamata ya zama akwai fahimta tsakanin iyaye da yara da za su ba shi shawara to kar ka yi kazan da kake so kai yana da kyau amma ka fara yin kaza saboda kaga in kai kaza zaka samu aiki da kuɗin da kake yi na aiki zaka iya biya ka je kai wancan da kake so ko da wancan bai baka abinci ka dai cika burin ka da kake so mm. saboda buri a rayuwa yana da mahimmanci wanda mafi yawancin mutanen mu bamu dauke shi da mahimmanci ba musamman bakakin fata kuma hmm. musamman mutanen mu na arewa za a ga dan me za kai kaza wani zai ce dole dana ya zama likita yaro baya so hmm. wani zai ce dole zai zama lauya yaro baya so ba a tattauna da shi kawai wasu su kuma iyaye dan su cimma burin burge abokan su ne da kawayen su don wani kafinta yake so ya yayi da gaske baban sa ya ce sai yayi pilot sai yayi pilot bai so hmm. yaro zai je a yi ta kashe kuɗi to kin ga duk irin wannan akwai abubuwan da ake shiga a bada shawara wato shawarar nan kowa ya shafa kenan kowa ya shafa sannan akwai wani tsari da muke da shi wanda muke ba ma wa'inda za su tafi babban makaranta shawara musamman yaran da suke aji biyu aji biyu na babban secondary ss2 kenan da yan aji uku wanda za su fita so da dama iyaye suna mai 'ya'yansu tarbiyya daga gida amma daga lokacin da yaron ka ya fita ya tafi makaranta babu uwa babu uba idan baka bashi tarbiyya da wayar da kai na abin da zai iya gani to mm. sai kiga an samu matsala yaro idan ya je a ƙarshe sai zama bai samu cikakken karatu ba wasu sun ruɗe shi ya koma yana yin wani abu wanda bai dace ba to mu koma kan maudu'in da muke ciki ainihi wanda shine wanda za mu mai da hankali akan na ma'aurata wato ba da shawari ga ma'aurata um, da kuma wanda suke shirin shiga aure ta wato za a inganta shi wannan aiki ku na ba da shawarwari musamman ga ma'aurata ko wanda suke da ningin yin auren a daidai wannan matakin ta yaya za mu inganta shi musamman a cikin al'ummar wanda ba su saba da wannan shiri na ba da shawarwari ba duk da yake da muna da wannan al'ada ta shawarwari a irin nama al'adar wanda ina ganin yanzu an wofantar da shi kwarai da gaske mm. to kamar yadda kika faɗa ne dama wannan abu ba wai wani sabon abu bane duk yawanci abin da turawa na suka zo da shi dama yana daga cikin addinin mm. ko ko yana muna da irin namu na gargajiyan mu sai dai yanzu kawai tunda mu mun saki komai kamar yadda ɗazu na misali mun zama jemagu mu ba mu nan ba mu can wannan tsarin da iyaye suke daukan 'ya'ya a lokacin da aka sa ma yarinya ranar aure mm. a ce ta zagaye dangin uwarta ta zagaye dangin ubanta ce musu kwanaki duk a nan gurin ake wannan kansilin din za a gaya mata kwarai da gaske za ta gani kwarai da gaske mm. in baba wance ga irin zaman da take da mijinta in gari ya waye yana nan bai nan za ta kai ruwa za ta tsugunna ko ya ganta ko bai zata ta gaishe shi za ta gyara gida ga yan take da 'ya'yan mijinta da sauransu kin gama kwanaki biyu uku hudu kin bar gidanta kin je gidan inna wance ita ma kin gana ta in zaki taho za ta gaya miki dan zaman da zaki kina taya ta aiki tana karanta miki to fatin da zaki je gidan miji mm. dole ki zama mai hakuri eh, ba baccin banza ki zama mai amfani ibada ki mm. rika ma mijinki addu'a duk yana cikin cikin kasali wanda yanzu abin da yasa ba a samu wannan daman harka na neman ilimi na boko da na addini wanda kuma sai aka samu matsala a bokon ba a koyar da wannan zaman auren a makarantun addinin ma kan shi babu wani aji da ake wara mm-hmm. musamman na koyar da zamantakewa sai dai kawai akwai maka littattafai da zaka yi addini mm. shi zaman aure an dauke shi a matsayin wani abin da kawai duk yanda ka samu to a zamanin ka koya to da mazan da ake aure suna da lokaci su ma sun samu tarbiyya yanda suka ga iyayen suna zama da iyayen su mata to a yanzu mazan da ake da aure yanzu ba su da lokacin koyar da mata su ma kansu ba su ma su gama sanin tarbiyyar auren ba na su koyar da To kin ga ko an samu matsala dole namijin a koya mai meye auren ya ake rike mace ya ake samun girma a wurin mace domin yana daga cikin abin da ke kawo mana matsalolin yawan sake-sake mazaje da ba su san yaya kake samun girma a wurin mace ba saboda kafin mace ta girmama ka kai zaka fara ba kanka girma sannan ta girmama ka to wato kina nufin idan mata turawa kenan da jan ido ba shi bane ta inda namiji yake samun girma a gurin mace shine duk abin da aka dora maka na matsayin hakkin ta ka kiyaye misali gidan da za zauna abincin da za ta ci kakka taba yadda mace ta siya abincin da za ka ci kullum idan ina yin lectures Na kan faɗa ma maza ko garin kwaki Allah ya hore maka ka kullo a leda santana ka kawo ma matarka ka ce wance yau ki hakuri ga abin da Allah ya hore min jika mana mu ci ko da kuwa a gefe ka ga ta girka talatala a cikin babban kula da kuɗin ta ko da kuɗin iyayenta ka nuna mata za a ci talatala Allah saka mata amma kai ne babba kwakin nan za a fara ci da kai da ita to daga haka namiji yake samun girma duk wani abu da ya biyo gida mace za ta yi shakka to muddin namiji bai tsare ma mace hakkokinta ba to dole akwai damuwa

a gaskiya ba lama ina ganin akwai wanda ma na ya ce matar ta kuma ya bata zo da zo da injin din wanki ba saboda ya ga a makota an kawo kwarai da gaske gaskiya ne malama ina so shigo wannan zancen wani lokaci idan mun ga laifin maza dole mu ga laifin mata a wani lokaci tun daga lokacin da ake nema ana gina neman ne a al'amari na karya mazan ba su gane cewa to in zaki mun kaza to menene kuma hakkin in cin mai kaza da shi ya dace ansa ko bai dace ansa ba ƙaryan ko kuma ce tunani na ƙaryan ya ginu ne wani lokaci mafi akasari daga wurin mace mata mata nawa ne wani lokaci suke iya tambayan namiji cewa su tattauna al'amarin zama gidajensu za mu zauna tare za mu yi kaza tare za mu menene tunaninka misali za mu ci yanzu idan namiji ya je neman aure a mafi yawanci abinda kawai ake tambayan shi shine menene sana'ar shi haka ne ne ai kada kada tuwo ya kasa gaskiya ne kada tuwo ya kasa amma kina da sanin cewa ah, an fi so ma namiji ce yana hustling ne da a ce shi malami ne wato shi yana dan bige bige wato an ga gani namiji ce dan bige bige da a ce mai shi malamin makaranta ne in yau aka ce kai malamin makaranta za ka ce a ce to ai ba ka da sana'a albashin ba eh, ana kallon albashi ba wai ana kallon shi kokarin shi bane mm-hmm. wani kowa da abin da Allah ya bashi kuma abin da Allah ya bashi ya ci shi zai ci da shi mm-hmm. in ka takura shi yana iya zuwa ya ibo miki matsalolin da ke ma sai kin kasa zaman auren mm-hmm. so wanne ake ciki aboki na ya taba zuwa neman aure ya ce shi malamin makaranta ne aka ce to Allah ya baka sa aka samu aiki da ya dawo yana makaranta to ya ce shi malamin makaranta ne kuma an ce Allah ya ba shi sa aiki samu aiki wato wannan baya cikin aiki baya cikin aiki to kin ga iyayen da suka faɗi wannan magana yaya kike tunanin su da wani tunani su za ta yi zaman aure in za ta ji gidan ma kenan in za ta je gidan kenan mm. so kuma idan ta zo namijin ya mata ƙarya ta je gidan kuma ta gaba haka bane me zai fara a gidan wani ai an sai na wurin ku wanda kuke fuskantar irin wannan kin ga an an an an wargaza gidan tun kafin ma ai to a wurin aikin ku da Ismail eh. da wani lokaci ya kamata su waɗanda suke da niyyar auren su fara zuwa wurin ku misali ke an sa ranar misali eh, shekara ko ta eh. goma ko ta shida daga wani daidai wani lokaci ya kamata su fara ziyartar irin wuraren ku don neman shawarwari a gaskiyar magana shine daga lokacin da iyaye suka aminta cewa za ku yi aure ni zan baka yata kai kuma za ka aure ta ina ganin a lokacin iyaye kamata su yadda cewa ya kamata ku je wannan special training din na cewa na musamman a muku karatu mace ne za ta zo ko kuwa namiji ko duka su biyu gaskiya ne a wannan tambayin da kika yi shine a babban one of the major challenge inda ake fesa. wato matsalar da ake idan yanzu namiji na iya cewa ni zan aure cewa ya kamata mu je training iyaye ya kamata a ce su faɗa amma wanda ya kamata a ce su yadda su bashi wato su karfafa su shine iyaye iyaye ba wai sun kasa ba ne a'a amma akwai yadda su suke hanga da wa'inda kuma suke kokarin ba da wannan tarbiyyar su ma suke kallo mu yanzu abinda mu muke muka fahimta abinda muke ji abinda muke gani ya sha bamban da abinda iyaye suke gaskiya kuma muna gina ilimi ne akan abin da muke gani muke ji muke kuma fahimta maimakon abin da su iyaye suke don abin da ke yawa abin da ke ba abin da wanda iyaye zaka ce abin da wani a wani tunanin shi ba zai dauka ka gaya maka wani abin na faruwa wallahi tunanin ka to yanzu idan za a je wurin ba da shawarorin eh. mace ne ita kadai take bukatar shawaran ko namijin ko ko a ma'auratan biyu ai abin da ya kamata shine su biyu saboda kamar yanzu ne eh, idan ka je wurin likita hmm. idan kana maganin cutar da yana iya shafan abokin zaman ka ai ba mutum da yake likitoci masu da aika ce ce ce zo da matarka su ne sa ke haka saboda sun yi maganin cutar da ke jikin mace ko namiji ba sai na namijin ba mm. aikin banza sakai ba ba za a dawo mm. so in za a zo dole sai an yi maganin gaba daya ai zamantakewa ake yi ba wai ana yi ba ne na to wato abu mafi kyau shine mm. mata da miji ko budurwa da saurayi kasance suna zuwa a lokaci guda ana faɗakar da su akan hanyar za su yi su zauna lafiya saboda yana da kyau a mu kanmu a cikin session din mu dole wani abu zaka ba su ne jesi ya za ku yi kaza abu kaza ya faru daga nan ne za ka yi gejin tunanin su to kare hajiya akan abin da ya faɗa a wannan bangare na wa'inda kamar aka sa date amma mu wanda aka sama rana rana za a yi musu aure akwai wani program da muka yi wanda mukan ce ma voluntary counseling wato shi ne na sa kai na sa kai mm. saboda kamar yaran nan wasu basu ma kai matakin fara abin da ake ce ma soyayya ba to wani lokaci duk da koda a ce an sa musu rana za su zo a yi musu kansilin idan ya zama tun farko ma a wanda aka zaba na auren ba na gari bane mm-hmm. nan ma akwai wani matsala so aka yi kokari a koya ma samari da yan matan duka shin idan kana so ka samu abokin aure wa ya kamata ka kula wani irin saurayi ya kamata ke yi shi ma wace irin budurwa ya kamata ya nema wanda ake tunanin za a gina zamantakewa hmm. to tun daga nan yarinya za ta sa a ranta yana lura da natsuwan ta to shi ma mai natsuwa ne zai bi ta to akan yi wannan ne saboda a yi kokari da ya zama an gina tarbiyyan abin da ya shafi aurataya saboda kowa idan ya taso dama karshen inda ake buri ya isa ga gidan aure to kin ga wannan tarbiyyan na abokin da za ku zauna ne da ake tunani sannan wanda shi mala Ismail yayi bayani shine to an riga yanzu an sa date ka je ka shiga wani gida wanda baka san meye a ciki ba meye da meye sabuwar rayuwa sabon al'umma to dole kana bukatan horo a a shi ba wai kawai zaka je ne kawai ka fada da ka kuma lokaci ɗaya su karbe ka kwarai da gaske mm. dole akwai matakai da za a bi tun da a zamantakewan gidan aure kala kala ne wani da miji da mata kaɗai za su zauna wani da mata da miji da iyayen shi wani da mata da miji da iyayen shi da kishiya da yan uwa da dole sai an koya yanda za a yi siyasa na irin wannan zamantakewa saboda wata za a kai ta ino eh, mai ake cewa ba ruwanta mm. irin bata san komai ba salaha za a yi mata makirci a fitar da ita daga gidan miji ba tare da ita ta ma san menene ba saboda me bata samu irin wannan training din na aure ba amma ga wadda ta samu ta zo za ki ga yana da wahala duk wani abu da aka taho da shi shi ma namijin ba za a zo kai a ce mishi ai idan ka fita kaza take yi ya kama ya hau ba zai yi amfani da ilimin da ya samu na ya ake zama yaya ya kamata ya zama tattaunawa tsakanin ma'aurata da sauransu to sai ki ga da izinin Allah da kuma taimakon shi aure ya daɗe babu wannan yawan sake yawan saurin sake-sake a cikin shi. kowa ta makarama wata zare sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.